cette Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 28 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai. Hafsoshin tsaron kasashe goma sha biyu ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa jiya Asabar da ke Allah wadai da amfani da karfi kan masu zanga-zanga a Myanmar. wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai hari ga fararen hulan da suka tsere ciki har da ma'aikatan kasashen waje a ci gaba da fada da ake a arewacin mozambique an dakatar da shafin facebook na shugaban kasar venezuela nicolas maduro a cewar mai magana da yawon katafaren kamfanin sada zumunta to kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji halin da 'yan gudun hijira ke ciki a arewa maso gabashin najeriya sannan bayan kashi na biyu na labaran duniyar za a ji cewa majalisar dattawan najeriya ta amince da dokar kafa hukuma ko gidauniyar kula da bangaren noma idan mun kaɗa gane kuma za a ji cewa jam'iyyar cpp na kira ga shugaba na na akufu ado da ya ɗau mataki kan wani yunkuri na canza tarihin ƙasar Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Hafsoshin tsaron kasashe goma sha biyu ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa jiya asabar da ke allah wadai da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga a myanmar sanarwar ta ce ƙwararrun sojoji suna bin ƙa'idojin ƙasa da ƙasa wajen kare mutanen da suke yi wa aiki ba azabtar da su ba sanarwar ta ci gaba da cewa muna kira ga sojojin myanmar da su dakatar da tashin hankalin su kuma dawo da zaman lafiya kan tashin hankalin da suka haifar sanarwar ta haɗin gwiwa an fitar da ita ne bayan tashin hankalin da ya faru a jiya asabar wanda hafsoshin tsaro daga australia da birtaniya da canada da denmark da germany da greece da italiya da japan da netherlands da kuma koriya ta arewa da new zealand suka saka wa hannu sama da mutane ɗari a kashe a jiya asabar yayin da sojojin da ke mulki a myanmar suke ci gaba da afkawa masu zanga-zanga wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai hari ga fararen hulan da suka tsere ciki har da ma'aikatan kasashen waje a ci gaba da fada da ake a arewacin mozambique a wani gari da ke kusa da wani wuri da ake aikin iskar gas a cewar majiyar tsaro da ta diflomasiyya akalla an kashe mutum ɗaya an kuma raunata wasu da dama a jiya juma'a a cewar wasu majiyoyi guda uku jiya asabar kamfanin makamashi na total ya ce ya dakatar da aikin da yake yi a wani yanki na palma wani waje da yake aikin iskar gas da ya kai dala biliyan 60 babu ma'aikatan aikin gas ɗin da ya ji rauni a cikin wannan harin harin da aka kai palma ya fara ne 'yan awoyi bayan da total ya sanar ranar laraba cewa zai dawo da aikinsa biyo bayan dakatar da aikin da aka yi a watan janairu saboda tsaro kusan mutane ɗari biyu ne ke fakewa a otal ɗin palma a lokacin da aka kai harin a cewar wasu jami'an diflomasiyya uku an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda 'yan gudun hijira musamman ma a arewa masu gabashin ƙasar ke ci gaba da fama da matsaloli haruna dauda gare ka. ya zaka ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke tsugunne a wasan sauni da ke cikin garin maiduguri suka so kokawa game da karancin abinci da suka ce suna fuskanta sakamakon rage adadin abincin da ake basu duk wata waɗannan 'yan gudun hijira dai sun koka cewa a baya dai akan basu buhuhunan abinci da da cewa ba a shan su yake a wancan lokacin ba amma dan dama dama ne amma yanzu an raba abincin gida uku wanda akan basu kashi ɗaya wanda suka ce hakan ba isan su yake yi ba kuma har ma sun jawo hankalin gwamnatin tarayya da ta dubi koken nasu da cewa halin yanzu ba noma suke yi ba kuma ba sa kasuwancin komi Allah sun dogara ne akan wannan dan tallafi da ake musu da su da iyalansu wani lamari dai ya sa wasu daga cikin shugabannin yan gudun hijiran ne ka kokar barin su ga gwamnatin tarayyan kamar haka sunana Ibrahim Salihu ni ne chairman na Goza IDPs wanda muke nan cikin wannan sansani eh, a gaskiya an rage abinci an rage abinci sosai don da farko da suka fara bayarwa to every individual za a bashi 8.4 kg abinci kamar na kamar kashi shida a cikin 50 kg abincin mutum daya na wata so muka yi kuka muka ce to wani abincin ba zai ishe mutane ba. Kuma amma da suna ba ku mai dan dama wanda zai ishe ku. Household daya wato mutum shida hmm. ana ba su 50 kg. Eh. Yanzu last month wannan 30 kg ne aka bayar. To da masu wasu ke ba ku abinci. Eh mu federal government ne take ba mu abinci wato nema kenan. Eh, gwamnati ta yi iya kokarinta amma kuma mu mun sani wannan din ba ta fi karfin gwamnatin kasan mu ba. Kira da zan yi da gwamnati ta tausaya. Babu mutumin da za a dauki abincin nan a matsayin 30 kg a baku ku mutum shida ku rayu akan wani abun a saboda haka haka mu ma 'yan adam ne ko mun sinci kanmu a wannan waje mun yarda Allah ne ya jarabe mu da wannan abun amma gwamnati ta duba kuma ta tosaya. Sunana Buba Sale wanda aka san shi da China ke ina IDP cam a Bakasi. Ina rokon gwamnatin tarayya da yake ita ce tana rike da 'yan IDPs musamman hukumar nema take karkashin federal government da su duba wannan lamari su taimaka wa 'yan IDP a gaskiya muna wahala tunda ba noma mun mu yi ba inda kamar muna da daman tafiya yin noma to dama dama tuntuni ma lokacin da baya wannan insurgency ba ai kowa yana zama a gida shi yake ciyar da kan shi. Na dai tuntuɓi jami'in hukuma samar da agajin gaggawa na nema wato navy captain Mustapha Abdullahi wanda kuma ka ɗaura nauyi raba wannan abinci kama abin da ke cewa. Eh, ishu an rage abinci gas, eh. an rage. Eh. ana ba da shinkafa da masara ana ba da 12.5 kg. haka to amma yanzu sai gwamnati zo saboda peace be lillahi hmm. gwamnati have faced the issue din scarcity of funds haka that's one two abincin nan ma babu shi an ba yan an ba contractors zai su supply hmm. har yanzu da nake maka magana sun mu dan not turn ba su kawo abincin nan ba eh daga cikin shugabannin malam ibrahim ya sake kira gwamnan jihar borno ya sake wayar lamarin yan gudun hijira musamman ma waɗanda ke tsugunta a gidajen yan uwansu akwai yan gudun hijira wanda suna nan a host community wasu yan uwa suna dan tallafa musu don mun ce gaba daya za mu dawo mu zauna a camp din har yanzu akwai wahala halin yanzu dai gwamnatin jihar borno ta tsara mai da yan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram Gasar filu da ci gaban labaran duniya. An dakatar da shafin Facebook na shugaban kasar Venezuela, Nicolas Maduro, a cewar mai magana da yawon katafaren kamfanin sada zumunta. Saboda shafin nasa yana ɗauke da wasu bayanan ƙarya akan coronavirus. maduro ya saba wa dokokin facebook lokacin da ya kafe wani hoton bidiyo ba tare da wani hujja a likitance ba da yake nuna cewa bir wani abin sha da aka yi shi da ganyayyaki a matsayin magani ne na coronavirus mai magana da yawan facebook ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana abin shan a matsayin wani magani wanda yake iya kashe kwayar cutar coronavirus mai magana da yawon kamfanin facebook ya ce muna bin ka'idojin hukumar lafiya ta duniya who ne lokacin da ta ce babu wani magani na coronavirus kamfanin ya ce ya ɗauki matakai domin dakatar da amfani da shafin facebook na maduro saboda ci gaba da keta dokokin kamfanin da yake yi yanzu haka an dakatar da shafin har zuwa kwana talatin a cewar mai magana da yawon kamfanin Ƙasar China ta sanar da wani takunkumin ramuwar gayya ga wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Kanada da kuma wani mai kare haƙƙin ɗan Adam a jiya Asabar. A mayar da martani kan takunkumin da aka ƙaƙabawa wasu 'yan ƙasar ta biyu. Ƙasar China ta sanar da wani takunkumi na ramuwar gayya akan wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Kanada da kuma wani mai kare haƙƙin ɗan Adam a jiya Asabar. A mayar da martanin takunkumin da aka ƙaƙabawa 'yan ƙasar ta biyu. akan abin da suke yi wa 'yan akan abin da suke wa 'yan tsirarin kabilun wiga mambobin kwamitin kare haƙƙin addini gail martin da tony parkin da kuma ɗan majalisa na canada michael chong an haramta musu shiga ƙasar china hong kong ko macau a cewar ma'aikatar harkokin wajen china chong ya mai da martani da kiran wani takunkumi lambar yabo akalla 'yan tsirarin wiga miliyan ɗaya da wasu tsirarin musulmai an ware su ne a wani sansani da ke arewa maso yammacin shinjan a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka zargi hukumomin cana da yin amfani da ƙarfi da tilasta wasu musulman yin aikin ƙarfi. A gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya inda Majalisar Dattawan kasar ta amince da dokar kafa hukuma ko gidauniya ta kula da bangaren noma. Madina Dauda gare ki. Hujjojin kafa wannan gidauniya na nuni da cewa za ta taya manoma wajen magance muhimmiyar matsaloli da ke tattare da noma tare da kammala sauyawa daga aikin noma da aka saba yi zuwa noma na zamani wadda zai iya samar da ci gaba da haɓaka tattalin arziki. da yake gabatar da bayanai akan muhimmancin kafa wannan gidauniyar shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawa sanata abdullahi adamu ya yi ƙarin haske a wannan gidauniya ba za su kazanta kamar irin na bankuna na 'yan kasuwa da sai ne wani kudin ba wannan gidauniya aiki ne musamman don inganta noma duk abin zai kawo bana mai cika ciki gwamnati ba ta da shi ba muddin wasu ga ka'ida na ba da bashi da noma iri kaza to wannan gidauniya ba ta ketare wannan doka ba da gwamnati ta yi ta kudin kudin za samu kuma daga wurin kusan daga kafofin gwamnati za sami ko za kudaden shi bankin yan kasuwa su ma akwai doka kansu to amma bin dokan na yana musu yana musu wuya wuyan kuma ba wai da ba su iya bane ba a wuyan son zuciya ne don su inganta riban su. Shi kuwa shugaban hukumar haɓaka sha'anin kimiyyar noma Farfesa Abdullahi mustafa ya yaba da wannan yunkuri inda ya nemi a gaggauta kafa gidauniyar. Idan har wannan gidauniya ta fara aiki mu kanmu za mu shiga cikinta mu inganta aikinmu which means uh, wannan abu abu ne da kowa ya kamata ya maraba da shi abu ne da kowa ya kamata ya murna da shi abu ne wanda ya kamata a karbe shi da hannu biyu waɗanda su kuma za su saka wannan taimako a cikin wannan gidauniya ni ina kira ma gare su da su yi abin da gaggawa domin abu ne da zai taimaki ƙasa ya cece ta ya fitar da ita kamar yadda na faɗa miki cewar idan da ba a yi hoɓɓasa ba lokacin korona da ƙasar ta shiga halin yunwa. Amma ga ƙwararre a kimiyyar zamantakewar ɗan adam kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abubakar Umar ya yi suka da kakkausar murya yana mai cewa. Akwai hukumar nalda akwai hukumar nisal bankin nisal duk suna nan to menene in maimakon a yi haka gwanda a tattara su gaba daya a kara ma guda ɗaya karfi ya fi dai amfani idan kuma ba haka ba to in ka ga dama akasarin lokuta an kirkiro al'amura irin wannan a'a akan kirkiro ne waɗansu ne don su azurta kansu su kara sama da faɗi bai wuce duk a haka ba za a aika da dokar majalisar wakilai don yin sulhu sannan a miƙa shi ga shugaban ƙasa domin ya amince da ita Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, yanzu kuma bari mu ƙetara Ghana, inda jam'iyyar CPP ta yi kira ga shugaba na na Akufu Ado da ya gaggauta rushe hukumar tantance darussan karatu ta ƙasa saboda kasa hana amfani da wani littafi wanda aka buga shi da niyyar canza tarihin ƙasar da kuma tayar da zaune tsaye. Daga Ghana ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton. Jam'iyyar CPP ta ce ta damu ainihin game da yadda lamari ya sauya cewa wannan littafi da NACC ta siffata da littafin da ba amince ba da shi an nuna cewa ya kasance a kasuwa cikin watanni shida da suka wuce. Jam'iyyar ta ce yana da takaici cewar hukumar ta kasa daukan wani mataki wurin janye abu irin wannan. Haka kuma jam'iyyar ta ce littafin ya saka ta cikin wani mummunar matsayi da yake an so kuma buga wannan littafin zai yi wuya a koma ga gaskiya jam'iyyar ta cpp ta ce yana daban takaici cewar a baya-bayan wasu mutane sun soma wasu yunkure-yunkuren yi wa tarihin gane kafar ungulu sakataren jam'iyyar na na iyawu jantuwa ya ce yana da bakan tarai cewar an canza musu ranaku na tarihi don haka kenan an na kasar da muhimmancinsu. It's has been changed, and it's relevant. Yana da bakanta rai cewa an canza wasu muhimman ranaku a tarihin siyasar mu kuma muhimmancin su sun raunana. Alal misali, yana da takaici rana mai muhimmanci kamar ranar da an fidda ita, aka jefar da ita ta amfani da dokar karfi na ranakun hutu wadda ke na kasa da tarihin Ghana tare da wulakanta nasarorin jam'iyyar Convention People's Party. Ya aka yi yau aka ware ranar da ke jagorar haɗin kai da shirye-shiryen ƙasar afirka ranar 25 ga watan mayu da ake bukinta matsayin ranar haɗin kan afirka daga kalandar bukukuwan muhimmin ranakun ƙasa. Nana Yau Jantuwa ya kara da cewar jam'iyyar CPP na kira ga shugaban ƙasa Nana Ado Dankwa akufo ado wadda bai ce uffan ba a matsayinsa shugaba ko kuma uba na ƙasar da ya rusa hukumar majalisar cikin gaggawa ya kuma kafa sabuwa domin tabbatar wa ɗiyan gane cewar ba hannun gwamnati a cikin buga wannan littafin. Maga kujerar jam'iyyar CPP Nana ba mata ce duk abin da ake yi din nan kokari ne na lalata tarihin ƙasar. Wannan wani kokari ne dahir aini na yi wa tarihin kasar zagon kasa yunkuri ne a fili na ganin cewar ubanmu wadda shi ne ya samar da wannan kasa ta Musa Jifo Dr. Kwame Nkrumah ba a amince da shi akan haka ba sannan ita kuma jam'iyyar CPP a taushe ta kamar yadda ake ta yi shekaru hamsin kenan da suka wuce duk yunkure-yunkure da aka ta yi na haramta jam'iyyar jam'iyyar da tabbatar da cewar duk takardu duk kundayi na jam'iyyar an kona su tare da tabbatar da magoya bayan ta ba su yin taro shekaru nawa muka ɗauka muka dawo da sunan cpp a takaice dai ba abin da ba a yi ba don na ƙasar da jam'iyyar nan gida da waje abin da muke yi yanzu shine bayyana yadda lamurra suke ita dai jam'iyyar cpp ta ce ba daidai ba ne yadda ake ta kabilar eve a matsayin koma baya abinda take gani bai dace ba ko miskala zarratan la muktar ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ritwan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. siyasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke duba yadda matasa musamman a wannan zamani ke ma'amala da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. To a yau shirin zai mai da hankali kan yadda matasa suka raja'a suka kuma mai da hankali kan kasuwanci da kuɗin yanar gizo wanda ake kira da cryptocurrency a turanci. To da farko me ake nufi da cryptocurrency? Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ya yi mana ƙarin haske. Wato shi cryptocurrency tsari ne na hada-hadar kuɗi da ake amfani da shi a gamayya ta na'urori mai kwakwalwa wato computer network. Wato su waɗannan gamayya na'urori na'urori masu kwakwalwa sai wanda aka yi musu wato rajista irin na wannan abun aka shigar da su masu yawan gaske wanda suke da alaka da kamfanoni da cibiyoyin hada-hadar kuɗi wanda ake iya saya da siyarwa ta amfani da wannan tsari da ake kiran shi cryptocurrency to kuma cryptocurrency din nan ya samu karbuwa a duniya da yawa ta inda masana'antu kamfanoni cibiyoyin hada-hadan kuɗi da kamfanoni masu zaman kansu da unguwanni da ɗaiɗaikun jama'a suke amfani da su shekarar 2019 an samu kimanin akalla dalar amurka biliyan 146 a duniya ana amfani da wannan cryptocurrency din kuma an yi amfani ne da wani tsari na wanda ba zai iya bari a yi jebunsa ba ko a yi yi amfani da shi kuɗin sau biyu kamar yadda ake amfani da atm card mutum bai isa ya cire kuɗi so ya wuce iya kuɗin da yake da shi ba shi ma kwararre a fannin kimiyyar kwamfuta da yanar gizo din a yusuf ya yi kari da cewar a computer science in aka ce crypto crypto ya an same shi ne daga wata kalmata ta cryptography cryptography kuma wato hanya ce da ake lallabe bayani ita security da ake providing ma information ta yadda babu wanda zai iya gane abin da yake kunshi a cikin wannan bayani sai wanda ake so ya san wannan bayani to shine tsari na cryptography to daga wannan cryptography aka ciro crypto sai aka hada shi da currency cryptographic currency ita kuma currency wato shine kuɗi kenan wanda yake an ba shi tsari ta yadda babu wanda zai iya sanin yaya wannan kuɗi yake yaya aka yi wannan harkar cinikayya cinikayya da kasuwanci sai mutumin da aka yarda cewa ya gani to wannan shine tsari na wato yadda aka sami cryptocurrency kuɗi ce wanda ba wai za ka ganta a fefa ba a'a ba wai kuɗi ne da muke da shi kamar irin su naira irin su dala da za ka ganshi a canza ba a'a shi wannan digital currency ne ma'ana nambobi ne da iya kwamfuta za ka ne babu wani takardar za a baka kawai kuɗi ne da yana nan a sararin samaniya wanda da wannan kuɗi za ka iya cinikayya. Dandali ne ake ba na fa'ida ba. To da a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Duk da cewar miliyoyin mutane a fadin duniya na amfani da manhajoji iri daban-daban karkashin cryptocurrency da ke basu damar yin kasuwanci ta yanar gizo ba tare da ɗaukar ruwan kuɗi ba ko kuma tura kuɗin da suka ajiye asusun ajiyarsu na banki. Wasu na shakku game da wannan ci gaba. Salisu Mustapha ɗaya ne daga cikin masu hada-hada ta wannan hanyar. Kusan za mu iya cewa wato Bitcoin shine a cryptocurrency na farko da da aka samu a duniya wanda akwai wanda ake ce mai a nakamoto satoshi ɗan ƙasar japan wasu dai suna cewa ɗan ƙasar japan suna cewa ɗan yankin asia ne wanda shi ya fara ƙirƙiran wato wannan cryptocurrency ɗin mai suna bitcoin bitcoin a lokacin da aka fara hada-hada da shi bai fi in ka ba da one dala lokacin dala ɗaya tana naira ɗari da saba'in za a baka bitcoin wajen kwaya dubu goma sha biyu wanda a yanzu duk guda ɗaya na bitcoin ya tasar ma wajen naira miliyan talatin na naira kuma haka ya ta tashi a hankali a hankali saboda normal dama mun sani duk wani abu da za a ce mutane suna kara demanding to tabbas value daraja ta wannan abu yakan kara shi ma hauhawa naka bitcoin din da kake da shi saboda mutane su siya su siya su siya dole naka shi ma zai dinga kara daraja to kaga kenan wannan za a iya ɗaukan shi a matsayin mene kasuwanci kasi abu cikin karamin kuɗi ya karu ya kara daraja ninkin ba ninkin sai mutane yawanci tun da dama abu ne bako da ya zo ma duniya duniya wanda da can babu shi tunda da ba dan shi kanshi bitcoin din ba ma bara ma a san wani wai kuɗi na internet normal a cryptocurrency ba mutane suke da dan tsoro da dan shakkun mu'amala da shi saboda kasancewa shi abu ne da ake cewa turanci ake cewa virtual ba ganin sa ake ba ba ka iya taba shi ba ba ka iya nuna shi gashi nan ba ba ka iya ɗauko shi da hannunka ka ɗauke ka canja mai guri ba duk ba zai yi ba kawai nombobi ne sai dai amma kuma yana kan manhaja da ake kira da blockchain sauraro a nan za mu dakata cikin shirin matasa a duniyar gizo na wannan makon sai a biyo mu don jin me ake nufi da blockchain a kasuwanci da kudaden yanar gizo. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi. Bi salam. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai abin a takaice. hafsoshin tsaro kasashe goma sha biyu ciki har da amurka sun fitar da wata sanarwa jiya asabar da ke allah wadai da amfani da karfi kan masu zanga-zanga a myanmar sanarwar ta ce kwararrun sojoji suna bin ka'idojin ƙasa da ƙasa wajen kare mutanen da suke yi wa aiki ba azabtar da su ba sanarwar ta ci gaba da cewa muna kira ga sojojin myanmar da su dakatar da tashin hankalin su kuma dawo da zaman lafiya kan tashin hankalin da suka haifar. Wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai hari ga fararen hulan da suka tsere ciki har da ma'aikatan kasashen waje a ci gaba da fada da ake a arewacin Mozambique a wani gari da ke kusa da wani wuri da ake aikin iskar gas a cewar majiyar tsaro da ta diplomasiyya. An dakatar da shafin Facebook na shugaban kasar Venezuela, Nicolas Maduro. a cewar mai magana da yawon katafaren kamfanin sada zumunta saboda shafin nasa yana dauke da wasu bayanan karya akan coronavirus maduro ya saba wa dokokin facebook lokacin da ya kafe wani hoton bidiyo ba tare da wani hujja a likitance ba da yake nuna cewa kabetabir wani abin sha da aka yi shi da ganyayyaki a matsayin magani ne na coronavirus mai magana da yawon facebook ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters Ƙasar China ta sanar da wani takunkumin ramuwar gayya ga wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Kanada da kuma wani mai kare haƙƙin ɗan Adam a jiya Asabar. A mayar da martani kan takunkumin da aka ƙaƙabawa wasu 'yan ƙasar ta biyu. Ƙasar China ta sanar da wani takunkumi na ramuwar gayya akan wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Kanada da kuma wani mai kare haƙƙin ɗan Adam a jiya Asabar. A mayar da martanin takunkumin da aka ƙaƙabawa 'yan ƙasar ta biyu. akan abin da suke wa 'yan tsirarin kabilun wiga To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na asubahin gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da Sahilu Liyo wanda ya haɗa mana shi da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim masigar Garba ke muku fatan alheri. Wasala.